Makafi a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya sun gudanar da wani babban taro domin tunkarar dokar hana yawon barace-barace da gwamnatin jihar Niger ta ce za ta fara aiki daga ranar 23 ga wannan wata. Majalisar sarakunan makafin jihar Niger dai ta nuna rashin jin daɗi da wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Alhaji Muhammadu Rabiu Abdullahi shine sarkin makafin Mina kuma shugaban majalisar sarakunan jihar Niger ga abin da yake cewa. mun taru ne kwanmu da kwalkwatan mu sarakunan makafin jihar Niger na makafi gaba ɗaya mun taru ne akan ba wai mun kalubalanci gwamnati bane a'a mun saurare ta akan doka da ta ce ta kawo ta hana barace-barace to mun yi imani kuma mun karba amma abin da muke so dai a yi mana adalci magana tura mana ma'aikata su kakkama musu bubbuge mu cikin 'ya'yanmu da jikokinmu a ƙasan amma su sun ce ai za su yi muku tanadi ba ku gamsu da tanadin da aka ce za a yi muku ba eh, ai ka san cewa za su yi mana tanadi ba yau ba ne tanadin kenan wanda mun ka gani yanzu shi ya dame mu mu wanda muka gani mun ga yan sanda ne da sojoji da yan banga yanzu an fara kama kudin ne a'a an ce dai za a yi 23 ga wannan wata mm. to yanzu me matsayin ku matsayin mu kamin a kama mu a ba mu aikin yi wanda ya kamata yayi aiki Taron makafin dai ya haɗa hada haɗaɗɗiyar ƙungiyar makafi ta jihar Niger. Malam Abdulrahman Awal Bidda shine shugaban ƙungiyar makafin. Gwamnati ce ta cinna mana wuta. Dan zaune muke aka zo aka ce lallai akwai angin gindayo da sabuwar doka wadda za ta hana makafi bara. duk yanci wanda yake namu gwamnati ta bamu abin mu saboda abin da muke jin haushi da takaici wanda yake hana mu bacci yake sa mu hawaye shine gwamnati ba ta mu'amalantar mu kamar yan adam dan ko inda tana mu'amalantar mu kamar yan adam ina jin in za a yi abu a kan mu za a tuntuɓe mu a san menene To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin shawo kan matsalar yawon barace-barace da ta'addabi sassa da dama na Najeriya, sannan kuma ta ce ta yi tanadi domin kyautatawa na ƙasassun. Gama abin da sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Niger, Jibril Baba Indace ya shaida mani. a su bangare na su kuma akwai musamman wasu matakai da ma gwamnatin ta riga ta dauka kamar eh, na ɗaya kamar gidajensu kamar a nan garin mina inda za su zauna da koyon suna da wasu abubuwa yana duba wannan bangare jihar Niger dai ita ce ta baya bayan nan da ta ayyana cewa za ta fara aiki da dokar hana yawon barace-baracen bayan jihar kaduna mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.